بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haduwar fuskokinmu a wannan rana mai tara albarka rana ta alhamis ta kuma goma sha biyu ga watan jumada al'akira a wannan shekara ta dubu hudu da da talatin tara kana ɗaya ga watan maris wata na uku a shekara ta dubu biyu goma sha 2018 miladiya kamar kowace rana ta alhamis mun haɗu a wannan masallaci ne na umar faruk ma'ana umar ibn khattab da ke nan tsakiyar birnin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin arba'un hadis mana kitabul arba'in fi mabalil islam wa qawaid al-ahkam na al-imam an-nawawi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shi da gafara ya rahamshe shi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasin mu na shida kuma za mu tashi a hadisi na biyu al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yace al-hadith ath-thani عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لأعشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم لام ينال شدة كسرة لام ينال شدة كسرة يعلمكم دينكم وأنا شيني حديث نبي a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin al'arba'una annawawiya wani hadisi na biyu al'imam ibn rajab alhambali rahimahullah azza yake cewa wa huwa hadisun azimu sha'an wannan hadisi ne mai girman al'amari yashtamilu ala sharhi dini kulli ya kunshi bayani na musulunci baki ɗayansa wannan hadisin na biyu hadisi ne da ya kunshi musulunci gurin gumɗinsa Allah ta'ala ya dace da mu ya ce alhadisu sani hadisi na biyu mun yi magana cewar idan aka ce alhadis a gundarin bakin larabci yana ba da ma'ana alkhaba labari idan aka ce alhadis a yare na malaman hadisi ana nufin kulma ma ubifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya yace hadisi na biyu an umar an karɓo wannan hadisi ne daga sayyidina umar radiyallahu anhu allah ya mashi yadda aidan kuma al umar ya ce bainama na hannu julusun mun kasance a zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za ta yawmin a wata rana iz qala alaina rajulun kawai sai ga wani mutum ya tsinkayo mana wannan mutumin shadidu bayadu siya yana da tsananin farin tufafi tufafin shi farare ne kar shadidu sawadi sha'ar kuma gashin kansa gashi ne baki wulik la yura alaihi afru safa kwata-kwata babu wata alama ta tafiya tare da shi wala ya fuhumin na ahad kuma babu wani mutum ɗaya da ya san shi daga cikinmu hatta jalasa ilin nabi sallallahu alaihi wasallam haka dai muke kallon mutumin nan har ya zo ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada ya jingina gwiwoyinsa shi mutumin ila rukubatahi zuwa ga gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kafaihi shi mutumin ya ɗora tafukan hannayensa biyu yi a kan cinyoyinsa shi mutumin ɗin waƙar mutumin dai muna kallon shi yace ya muhammad ya kai muhammad ni an islam ban bayani menene musulunci faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce al'islamu abinda yake musulunci an shahada Allah ilaha illallah shine fa ka shaida da babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida lalle annabi muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa tuqima sala kuma ka tsayar da sallah wa tu'tiya zaka kuma ka bayar da zakka wa tasuma ramadan kuma ka azumin watan ramadan wa tahujja baita kuma ka ziyarci daki ma'ana ka zuci ka'aba ka aikin hajji in istafata ilai sabila har in ka samu ikon yin haka a'l sai shi mai tambayar ya ce sadakta ka faɗi gaskiya fa'ajibna lahu umar ya ce sai muka yi mamakin wannan mutumin yas'aluhu yana tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa yusaddiquhu kuma yana gasgata shi al sai mishi tambaya ta gaba ta biyu kenan sai ya ce fa akhbirni anil iman to ka bani bayani menene imani qal sai ma'aikin Allah ya ce an tu'mina billah imani to fa shine kai imani da Allah subhanahu wata'ala wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhiri kuma kai imani da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadari ka fai imani da duk abinda Allah ya hukunta kai imani da duk abin Allah ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko shar qal sai mai tambayan nan ya ce sadakta ka faɗi gaskiya al sai mai tambaya ta uku ya ce fa akhbirni an al-ihsan to ka ban bayani menene al-ihsan al sai ma'aikin Allah ya ce an ta'budallaha sani shine fa ka dinga bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kai kana ganin Allah din fa in lam takun tarahu duk da baka kasance kana ganin shi ba fa innahu yaraka to shi yana ganin ka qal sai mai tambayan nan wannan dai mutumin qal sai ya ce tambaya ta hudu kenan sai ce fa akhbirni anis sa'a kaban bayanin yaushe alkiyama za ta tashi qal sai ma'aikin Allah ya ce man mas'ulu anha bi a'lama min as wanda aka tambaya bai sani ba kamar yadda wanda ya tambaya shi na bai sani ba qal sai mai tambaya ta biyar sai ya ce fa birni an amaratiha to ka bani labarin alamomin alkiyama qal sai ma'aikin Allah ya ce an talida al'amatu rabbataha to fa shine baiwa ta haifi uwar gijiyarta baiwa ta haifi wacce za ta mata hidima wa an tara kufata kuma kaga mutanen da suke huntaye ne al'urata tsarara suke al'alata matalauta ne talauciye musu kamun kazar kuku ri'a a sha'i kiwon awaki da tumakai suke yi watan wata rana ka gansu ya tsawon nuna filbuniyan suna rige-rigen yin manyan gidaje dogayen gida su man ƙwalaƙa sannan sai wannan mutumi ya tashi ya tafi falabistu maliyan sai na zauna tsawon lokaci in ji wa kenan sun maƙwal sannan sai ma'aikin allah ya ce ya umar ya kai umar a tadari mani sa'in shin ko kasan waye mai tambayar nan kuwa ƙultu sai na ce in ji umar ibn khattab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kaɗai suka sani qal sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibrilu to shi wannan mai tambayar ai mala'ika jibrilu ne Ataku ya zo wurin wurinku ne yu'allimukum dinakum ya sanar da ku menene addinin ku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi wannan shine fassarar baki na wani hadisi na biyu wannan hadisi na biyu kamar yadda muka ambata ibn rajab yake cewa hadisi ne da ya kunshi addini dogorungun ɗinsa in ba kuma ta ba dama ibn al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce mana zai kawo hadisai a cikin wannan littafi wanda malamai suka siffanta wannan hadisin da cewar bi anna madarar islami alaihi cewar ma gaba ɗayan musulunci ya takaitu ne akan wannan hadisi to wannan hadisi ya kunshi musulunci ɗungura ɗaya ke wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin shine ummu sunna sunna tana da uwa uwar ita ce wannan hadisi ina fata mun fahimci wannan da wannan hadisi shine hadisi na farko da imam muslim ya kawo a cikin sahih muslim imam al-bukhari ya kawo hadisin mal a'malu niyyat shi kuma imam muslim ya kawo wannan hadisin shine na farko a farkon sa a farkon littafin sa sahih muslim wannan hadisi na biyu shine an umar an karba wannan hadisi ne daga umar idan aka ce umar aka yi shiru to ana nufin umar ibn al-khattab umar dan khattab babban sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daya siriki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu domin ya aurawa da manzan Allah yarsa Hafsa kulwar da ke ko ya aurawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yarsa Hafsa sai na Umar yana cikin manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci dukkan yaƙoƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta da shi aka tafi da ya ƙasa a gwiwa ba radiyallahu ta'ala anhu ajma'in ya yi wa musulunci hidima yana khalifa shine farkon amirul mu'mini shekara goma ya yana khalifa yana halifanci shekara goma ya ɗauka yana halifanci ya ciyar da addinin musulunci gaba sosai da sosai a zamaninsa ya kai inda musulunci bai kai ba a zamaninsa an buɗe ƙasashe wanda yake a lokaci a yau ƙasashe ne aka ƙasashe ka ce a zamanin shi ne aka buɗe sham a zamanin su aka buɗe sham musulunci shiga ƙasar sham gaba ɗaya wanda yake sham a yau ita ce syria nau kenan ita ce palestine ita ce isra'ila uku ita ce jordan hudu duk waɗannan ƙasashe ne a lokacin ƙasa ɗaya ce duk a zamanin sa aka buɗe wannan musulunci ya shiga ƙasar sham allah ta'ala ya ƙara mashi daraja ya ƙara mashi ɗaukaka ya rasu a shekara ta 23 bayan hijira Aidon kuma aidon mustari ne na ada ya idu aidon ada ya maimaita ya idu yana maimaita aidon kuma abin da yasa imamun nawawi ya ce aidon kuma domin shi ya ruwaito hadisin farko shi ne rawin hadis na al'awwal shi ne wanda ya ruwaito hadisi na farko to da ya kawo hadisi na biyu babu tazara kuma tsakanin ɗaya da biyu sai ya ce aidon kuma kuma dai shi ya ruwaito na biyu qal yace shi Umar ibn Khattab yace bainama nahnu julusin inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zazzaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana ashe sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama suke yi ba a tsaye suke kerere ba kuna ce na da kyau ko suna zaune ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna fuskantar shi yana fuskantar su wanda zai nuna maka matsayinsu yau a ce minti ɗaya ka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi sallama a matsayinka na musulmi kana shaƙan numfashinsa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin falala bane ba ƙaramin matsayi ba ita sun kasance a majalisi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba waɗannan kaga ya tabbatar da su ne ɗalibai almajirai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake duk wanda ya aibanta su to kai tsaye malamin su yake so ya aibanta bai ga fuska ba ne kuma kai kuma duk wanda ya aibanta ɗalibinta, ya sake ɗauko wani ɗalibin ya aibanta to a sauwaƙi a hankali fa kai yake so ya aibanta bai ga fuska ba ne Allah ta'ala ya tsawo Allah ta'ala ya ƙara musu daraja yace sun kasance a zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su yana fahimtar da su yana ladabtar da su domin haka Allah ta'ala ya faɗa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim ayatihi da yake nan wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin haka fa yake a waɗannan abubuwa guda hudu yatlu alaihim ayatihi yana koya musu karatun ayoyi shine tilawa wa yu'allimuhum kitaba kuma yana sanar da su fassarar littafi da sauransu iz tsala alaina rajulun if kawai tsala alaina rajulun sai wani mutum ya tsinkayomu mu kawai sai muka ga wani mutum ya doso mu ya taho inda muke wannan mutumin ga sifofin shi domin aljumla bada nakira shifa shadidu bayadu siya shadidu bayadu siya ta zo bayan na kira ce mai na kira rajulu mutumin shadidu bayadu siya tufafin shi tufafi ne fariƙar idan aka ce fariƙar ko fari fat me yake nunawa babu sofa ne na datti wanda ke nuna maka musulunci ya ginu a kan tsafta in ko kana so ka gane tsaftar mutum to ba shi barara kaya Kullum da ke ko yanzu tsabta shi ko ƙazantar shi za ta bayyana saboda musulunci ba shi da alaƙa da ƙazanta ta kusa ko ta nesa ina fatan kun fahimci wannan da kyau ku yi ga gaba ɗaya umar ibn khattab ya ɗauke wannan mutum ya ce tufafin shi tufafi ne fariƙar mana shadidu sawadi sha'a gashin kansa gashi ne baki wuluk ka san baki wuluk shine baki na kyau baki kirin shine baƙi na muni kulwar da ke ko to ka dubi baki wuluk a haɗa shi kuma da fari fat ya kuke ina ta kun bai ci magana kaga sifar ta fito wanda yake in dai mutum ƙazami ne ko yaya ƙazanta take za ta bayyana ga baki wuluk ga kuma fari fat in suka haɗu to ƙazanta ko ya take za ta bayyana wanda yake kuma bata bayyana ba a cikin wannan wanda zai nuna maka musulunci addini ne na tsafta wannan ba duk a majalisun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda zai nuna mana mahimmanci na majalisun ilimi majalisun ilimi ba a wasa da shi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna majalisi na ilimi riyadun ne riyadun janna dausayi ne daga cikin dausayi na na aljanna shadidu sawali sha la yura alaihi afru safa ba a ganin wata alama ta tafiya tare da shi ko a ce akwai kura a tufafinsa ko akwai kura a takalminsa ko akwai gajiya tare da shi duk waɗannan ba alamomi ne na tafiya ba ko da mutum ya ɗauki guga in yi tafiya sai ga guga ta fara squeezing haka kun lura da kyau ko to amma wannan gaba ɗaya babu gajiya babu jibin goshi wanda zai babu haki babu kaza babu kaza babu kaza haka ma ga mutum shine la yura alaiha afar safa ba a ganin wata afa na tafiya tare da shi wala ya ya'rifu minna ahad kuma babu wani wanda ya san shi a cikinmu. babu wanda ya san shi a cikinmu. mu wanda yake a cikinmu mu din akwai fitattun mutane misali Uthman ibn Affan hamshakin attajiri ne dan kasuwa ne ka san ɗan kasuwa yana mu'amala da mutanen cikin gari da na wajen gari ina fatan kuma yanki wannan da kyau ko yanzu da za ke tafiya da wani ɗan kasuwa zuwa lagos sai ka ga a ah, to shi wannan mutumin lagos ne ko mutumin mina saboda yadda kwastomomi kaza kaza da kamar kowa ya san shi kullum da kyau ko to kaga babu alaman tafiya ga 'yan kasuwa a cikin su irin su usman bin affan sa abubakar suje. ga masu kaza ga manoma ga kaza ga kaza ga kaza amma ba haɗe majalisin babu wanda ya san shi duk waɗannan abubuwa ne da suka kiyaye suka yi rakwadin shi domin abin ya ba su mamaki don dai inda ya zo ya kamata a ce wani a a'a alhaji wani kenan ko malam wani kenan ba wanda ya san shi daga cikin mu shine wala ya arifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam haka zo ya zo muna kallon shi har ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida duk inda ake karatu karka yi da malam ka tsaya shine malamai suka ce daga nan suka ɗauko aldunuwu min al'alim kusa ake yi da malami karka ce ai speaker tana kai maka ina fatan kuma ya ci wannan da kyau ko karka ce ai speaker tana kai maka kaga ana karatu ana nasiya ana wa'azi ana faɗakarwa wani yana can kan mashin ɗinsa kilomita ɗaya ko mita ɗari biyu wai ai yana cin abin da ake kaiwa wannan kuskure ne ka yi ƙoƙari ko da mutum uku masallacin zai cika kai ƙoƙari ka zama in baka zama na uku ba kar ka wuce na biyu amma so samun ne ka zama na ɗaya kun lura da ke ko dubu duba shi mutumin yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai da ya je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ke nuna ma kuma mana ashe ilimi bin su ake yi ashe ilimi bin su ake yi fa asnada rukubatayhi sai mutumin ya jingina guyoyinsa kaga karshen kusanci kenan ya zama na gashi gashi sai da babu kalma da za ta kubuce masa in ya tambayar duk abin da aka gaya mashi kai tsaye zai naɗe kai tsaye zai ɗauki fa da rukubatayhi ya jingina guyoyinsa ila rukubatayhi zuwa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai kenan babu wani tsakanin su wannan na biyu wawa ba a kaffaihi ya ɗora tafukan hannayensa biyu shiwa shi baƙon ala fakhidaihi akan cinyoyinsa shiwa sai malamai suka kara ma juna sani akan cinyoyin ma'aikin Allah ko akan cinyoyinsa shi mutumin kullum da ke ko kaga idan akan sa ne sai ya zama shi mutumin ne ya dora su haka ya zauna zama na neman ilimi sai kuma ya dora su kamar yadda mai tahiya yake dorawa a sa kulura in kuma a goyon manzan Allah ne sai zama na ya zauna haka sai ya dora su haka to galibi a zama na neman na ɗalibta a galibi yana dora hannun shi ne a akan sa wannan duk ana koya mana yadda ake zama na ɗalibta ba a miƙe kafa ba a zama a majalisi a miƙe kafa ina fatan kun fahimci magana ta da ke ba a sanar da rukumata yau na ta yi ya kan waƙan ya ce ya muhammad duk ba su manta ba ya muhammad haka ya faɗa wanda yake su ba sa kiran shi da ya muhammad sai dai ya rasulallah domin ma'aikin allah ta'ala ya ce la ta ja'alu du'a'ar rasuli ku? Kar bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'd kar ku sanya kiran manzan allah a tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku kamar yadda kake cewa na sidi kun lura da ko to karka kira haka ka ce ya muhammad a uzu karka kira haka ba a la ta ja'alu du'a rasulillahi kadwa ibadukum ba ba a yi da ya rasu rasulallah ya nabi Allah ya rasu rasulallah ya nabi Allah ba ka za su ce ya muhammad balle a yau a yau ba ba a jiya ba ko a shekaru jiya mutum kuma ga ya ɗauko ganga yana kira yana ya muhammad ya kula da yana kiɗa yana cewa ya muhammad ba a kiran suna haka kwata-kwata ya rasu rasulallah ya nabi Allah haka suke fara ba a kira sunan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bai kira sunan shi yace ya Muhammad kamar yadda yace ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru kamar yadda yace ya Musa inni istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin kamar yadda yace ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa يا مريم قل تيل ربك واسجدي واركعي مع الراكعين duk bai ce ya muhammad ba sai da ce ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ma Allah lak ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ba a أتوا يا محمد galibi mutanen karkara su suka fi cewa ya muhammad mutanen karkara ba mutanen ƙauye ko a shi mara ɗan suka a kira mutumin karkara yawan mutanen karkara su suke gada saboda haka da yi wannan sai sai ga abin babbar kun don su ba haka suke cewa ba ya suke mai lissafi kamar haka suke ganin shi kamar mutumi ne daga cikin mutanen karkara sai ce akhbirni anil islam ce ka bani bayanin menene musulunci shi musuluncin nan menene shi wana ji da toko ko tambaya ta ta farko ke musuluncin nan menene shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to fa daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam abin da yake musulunci an ta shahada shine ka shaida bakinka ya faɗa zuciyarka ta ƙudirce gaban jikinka su aikata kuna ji da ke ko idan bakinka ya faɗa zuciyar bata kudurce ba ya zama munafunci kenan isa Allah ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu kulluran qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun bayan sun ce fa nashhadu saboda sun shaida ne sun faɗa ne da baki ƙoƙon zuciyarsu bai taskance hakan ba sai Allah ta'ala ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum saboda imanin bai babbago ba bai tuttulo da kokon zuciyarsu ba to abin da ake so zuciya ta kudurce yake kenan ko sai bakin ya farta nawa kenan sai gabbai su ci gaba da aiwatarwa nawa kenan sai kuma imanin daman yana karuwa yana ɗaukuwa shi ne wakul inna mal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarraf wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wasan yarjahu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace al islamu abin da yake musulunci an tashhada shine ka shaida zuciyarka ta tabbatar bakinka ya furta Allah ilaha illallah akan cewar babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida cewar lalle annabi muhammad jakada ne na allah manzo ne na allah ma'aikin allah ne allah ne ya aiko shi wato ƙimar sala kuma ka tsayar da sallah wato tiyar zaka kuma ka bayar da zakka wata suma ramadan kuma ka yi azumin watan ramadan wata hujjal baita kuma ka yi aikin hajji shine ka ziyarci ɗaki in istata'ata ilaihi sabila idan ka samu ikon yin haka abubuwa nawa ya ambata ana biyar abubuwa biyar domin an tasha da Allah ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi ɗaya ne kuna ji da kyau ɗaya ne inda mutum zai shaida da la ilaha illallah amma bai shaida da muhammadu rasulullah ba ba ta yi ba ɗaya kenan na biyu wato ƙimar sala na uku wato tiyar zaka na hudu wata suma ramadan na biyar wata hujjar baita in kwata ila isabila waɗannan biyar su ake kira arkanul islam su ake kira arkanul islam pillars of islam rukunan musulunci wanda yake in aka samu gibi a ɗaya daga cikin biyar ɗin nan to musuluncin mutum ma ya samu gibi shi yasa ka ga waɗannan abubuwa biyar su magabata suke suka fi mayarwa da hankali akan bayani kansu me zai rike maka su me zai tallafe maka su me zai kula maka da su shaidawa Allah ilaha illallah wannan shaidawa tana da rukunai guda biyar wa anna muhammadar rasulullah ita ma tana da abubuwa guda rukune guda bakwai la ilaha illallah tana da rukune guda bakwai anna muhammadar rasulullah guda biya. kaga dole mutum ya san su ya fahimce su domin waɗannan ɗungurungun ɗin musulunci su suka riƙe shi to tambaya ta anan ita ce mai tambaya ya ce fa akhbirni anil islam ka bani labarin menene musulunci wurin ba da amsa sai ya ba da bayanin musulunci da rukunansa kullura sai ba da bayanin abin da yake musulunci sai ya zayyano rukunansa inda ke mun duba al'usulu salasa da ya ce al'islamu huwa al'islamu lillahi ta'ala bi tauhid walin kiyadu lahu bi ta'a wal khulasu min shirki wa ahli idan aka ce al-islam shine al-istislam miƙa wuya sallamawa lillahi da Allah shi kadai bi ta'a ta hanyar yi mishi bi tauhid ta hanyar kaɗaita shi ta kadaita shi subhanahu wa ta'ala wannan shine al-islam kuma kaga shine ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah shine al-islam lillahi ta'ala bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a mutum kuma ya sallama da yi ma Allah biyayya ma'ana ya miƙa wuyan shi duk abin da Allah ya ce abu ka duk abin da Allah ya ce kaza biyayya ne to ya wal khulasu wal khulasu min shirk kuma mutum ya nisanci shirka gaba ɗaya da ah, da ahli hada masu shirka kenan akwai ta'arifin islam da islam akwai ta'arifin islam bil arkan wannan kaga bayanin musulunci ne ta hanyar rukunansa guda biyar ta hanyar rukunansa guda biyar tsaye da sallah sallah ba ta taɓa cin lokaci duk mutumin da yake ganin sallah tana ci mishi lokaci saboda haka zai bari sai ya tara sai ya gama hidimarsa in kasuwar ƙauye ce sai ya dawo sannan ya zo ya yi kowace tabi yar uwata kullum in ma'aikacin gwamnati ne in manomi ne yana gani yanzu hidimu dumu sun sha kansa bari ya kammala to fa mutum bai da lokacin da zai kammala wani aiki don duk wanda bai sharan masallaci ba zai ta kasu in ma mutum bai je ya yi bauta ma Allah ba to za a ganshi da wani abin kuma yana yi yan uwa a tsaye da sallah a tsaye da sallah amma abin ta kai ce sai ga mutum a kasuwa nan garin mina an ka masallaci karfe biyar sai ga mutum yana sallah karfe biyar wata sallah ce karfe biyar karfe biyar wani ga har kusan biyar da kwata wani ga har biyar da rabi in ba aka ce an fara sallah an buɗe masallaci an yi sallah a zahar to in ka kuskure sai ya ga mai rufe masallaci yana jiran da ciki ya fito mana ana neman karfe shida ke naka wani salloli mutum yake kada mutum ya bar wata hidima ta ɗauke mashi hankali a kan sallah sallan nan ita ce abin da ke tsakaninmu da su bai na nawa bai na ma'asala kuma karka taba jin sallan nan wai za ka yi ma Allah karbi karkarasa Allah ba a yi mishi karbi karkarasa mutum ne gana bin shi bashin dubu biyar sai ya kawo maka dubu uku sai ka ce kai ba za ka karɓa ba sai ya ciko maka sai ka ji na kusa da kai yana ce maka yaya karɓi karɓi karkarasa karɓi zai ciko sauran kullum da ke ko to shi Allah baya mai karbi su wato tiyar zaka kuma ka bada zakka zakar kuɗi zakar dabbobi zakar amfanin gona in mun zo zakar kuɗi zakar albashi zakar kayan gado ya take zakar sallama daga wurin aiki ina fatan kuma mai ci magana zakka ta alawansu da ake bayarwa in kuma mun shiga cikin 'yan kasuwa zakka ta riba da mutum ya samu da zakka ta kaza da zakka da kaza duk waɗannan da bayanansu da hukunce hukunce mutum kuma dole ne ya kokari ya sani don ya san yana cikin masu fitar da zakka ko bai ciki wata suma ramadan kuma ka yi azumin watan ramadan wani har yanzu bai rama azumin da ake bin shi na ramadan ba kuma za a ga na firfili ba sa wuce shi sitti shawwal ba sa wuce shi azumin arafa bai wuce shi ah, tasuwa da ashura da yayi amma yanzu muna goma sha biyu ga watan jumada al'akhira amma har yanzu ana bin shi ko ana bin ta azumin watan ramadan ya kamata a kiyaye wata hujjal baita kuma ka je aiki haji in safata ilai sabila in ka waɗannan su ne rukuni na aiki haji a musulunci tafiya da ake yi ita ce tafiya ta aiki haji in dai a musulunci ne ka niƙi gari ka tafi wani wuri wana ce na da kyau ko ka niƙi gari ka tafi to sai dai tafi aikin hajji ko aikin umara ko masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ke madina ko masallacin ka'ab kudus nawa kenan uku masallacin ka'aba masallacin ka'aba ko kai hajji ko ko umara ko masallacin madina ko masallacin waɗannan wurare guda uku su kaɗai ne ake naɗa gari a musulunci a je wurinsu a je a yi sallah raka a biyu a dawo ko yanzu nan ka yanki tiket ka nemi visa ka hau jirgi tun daga nan abuja ba kama sauka ko ina ba sai a madina ka sauka ka shiga masallacin manzo Allah sallama kai sallah raka a biyu ka fito ka hau jirgi ka dawo shikenan ka gama kuma ita wannan da ke wannan tabbace ne a musulunci amma ban da wannan babu inda ake so Al ya zama san menene rukunin musulunci rukunin musulunci guda biyar Al sai mai tambaya ce sadaqta ka faɗi gaskiya fa ajibna lahu umar yace sai muke bayanin sa sai muke mamakin sa yas'aluhu yana tambayar ma'aikin Allah wa yusaddiquhu kuma yana gaskata shi duk abin da ya faɗa sai ce eh duk abin da ya faɗa sai ce eh. misali mutum ne zai same mu ce don Allah malamai na son zuwa kwanta gore ne kullum da ke ko za ka ci to idan ka miƙe haka ka miƙe wannan hanyar kai tsaye kana zuwa za ka gagga babban masallacin juma'a masallacin gari to akwai hanyar ta raba haka sai ka bi hannunka na dama idan ka bi hannunka na dama kaɗan miƙe to sai ka miƙe kai tsaye za ka samu motocin kwatagora gora sai ce haka yake dama daman ya sani ki ne ke, tambayar ku kun lura da ke ko qal sai mai tambaya ya ce fa akhbirni anil iman ya rasulullah ka ban labarin menene imani ka ban menene bayanin menene imani qal sai ce an tu'mina billah imani shine kai imani da Allah ka yarda da cewar akwai Allah ka yarda da cewar akwai Allah nawa kenan daya na biyu ka yadda da cewar shi kaɗai ne ya cancanci a bauta mushi na uku ka yadda da cewar shi ne mahalicin kowa da komai na hudu ka yadda da cewar kuma yana da sunayen kyawawa da sibobi maɗaukata wannan shi ne imani da Allah na farko ma yadda da cewar akwai Allah ɗin ka akwai masu aƙidar su kwata-kwata ma ba su yadda da cewar akwai Allah subhanahu wa ta'ala masu aƙidar SV su ba su yarda ma da akwai Allah ba kwata kwata sai ce to an na billah ka imani da Allah karkashin imani da Allah akwai rukunai na imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah ka yadda da cewar Allah yana da mala'iku mala'iku kuma ba mutane bane ba aljanu bane kullum da ke ku kaga mana da halitta ta mutane mana da halitta ta aljanu to akwai kuma halitta ta mala'iku su mala'iku ba waɗannan biyun bane ba mutane bane ba aljanu bane kuma la ya sunan Allah ma amarahu ba sa ba sa saba ma Allah a duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma umaru kuma bayi ne na Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wa kutubihi kuma ga imani da littattafan Allah Allah madaukin sarki ya turo annabawa da manzanni ya turo su ya turo manzanni da littattafai kuma ya biyo littattafan da annabawa suka ci gaba da bayanin abin da waɗannan littattafai suka kunsa kutubihi littattafai kaga ba littafi ɗaya bane kenan littattafan suna da yawa kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da attawa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwati wa amr qaumaka ya'khudhu bi asaniha sa'urikum daral fasiqin da littattafai annabi isa alaihi salatu wasallam yana da littafin injila wani hukum ahlul injili bima anzala Allah fi manzon Allah sallallahu alaihi salam farin jakada yana da alqur'ani mai girma to da littattafai waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba da littattafai da Allah ta'ala ya turo annabawansa da su ka gasgata su shine yanzu a musulunci a musulunci ba za ka ɗauki bible ka ce wannan littafin ƙarya ba ne kuna jana da kyau domin bible shine injila to ya zaka ce ko rage ke ko sai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya sauka wa annabi Isa inda kirista zai ce zai daga bible ya ce ka yadda da wannan sai ka ce ka yadda da abin da Allah ya sauka wa da annabi Isa domin bible din da ke hannunsa sun ƙara sun rage ba za ka ce ka yarda da shi ba domin akwai karan ƙaren su ba za ka ce ba ka yarda da shi ba domin ba za a rasa layi ɗaya ko biyu ba da ba raguwar da aka yi da ɓarnar da suka yi bai shafi wannan ba kullum da ke kusa wadda haka sai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya saukowa da annabi Isa alaihi salatu wasallam wa rusulihi da manzanninsa manzanni manzanni cikin mutane da kuma manzanni cikin aljanu a cikin mala'iku domin Allah ta'ala yana da manzanni cikin mala'iku da yake turo su zuwa ga manzani cikin mutane Allah ya tafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas daga manzanni za mu imani da su so daga a musulunci ba za ka ce kai ba ka yarda da annabi isa ba duk wanda ya ce bai yarda da annabi isa ba to ɗaya hukuncin su ɗaya da duk wanda bai ce bai yarda da annabawa ba gaba ɗaya su isa wani alƙali a nan ƙasar laban kwanan nan da wani mutum ya tashi ya yi ɓatanci ga gana na maryam kullum da ke ko sai aka gurfani da shi a gaban kotu sai wannan alƙalin ya yanke mashi hukuncin ya je ya haddata suratu al'imran kullum da magana hukuncinsa shi ne ya haddata suratu al'imran domin in ya haddata suratu al'imran zai san wace ce na na maryam ina fata mun fahimci wannan batu to alhim <clears throat> musulmi dukkanin man annabawa da manzanni na Allah ya yi imani da su bai kauce ma ɗaya daga cikin manzanni shine la nufarriqu bayna ahadin min rasul wal yawmil akhir da ranar ƙarshe shi za a kira ta al yawm al akhir ranar ƙarshe babu wata rana a bayanta kullura isa yi kiranta ranar alkiyama domin yau mai nasu da rabbil alamin ranar da kowa zai miƙe ma Allah ubangijin hannu bisa ake kiranta da yawon alƙiyama ranar alƙiyama ita ranar alƙiyama tana farawa ne daga lokacin da mutum ya rasu imani da ranar alƙiyama yana farawa ne daga abin da zai faru bayan rasuwar mutum bayan rasuwar mutum ai kaga ba a yi shakku kan mutuwa ba cewar ita mutuwa akwai ta ko babu ita kullum da ke ku sai dai makasudai abubuwan da suka biyo bayan ne wasu ba su yarda da cewar za akwai tashin alkiyama ba suna ganin bayan mutuwa ne da shekaru dubu talatin za a sake dawo irin su ibn sina suna ganin bayan shekara dubu talatin da biyar za a sake dawowa kuma har suna ganin ma waɗansu hakan ya taɓa faruwa wasu kuma suna da akira tanasukul arwah in wani ya mutu toron sai ya tashi ya koma can to kaga duk waɗannan aƙidu ne na maguzanci ba aƙidu ne na musulunci amma dai mutuwa kan akwai ta kullum da ke ko to kuma abubuwan da ke zuwa bayan mutuwa shine za ka tun daga lokacin rasuwa ga mala'iku na rahama ko mala'iku na azaba kuma da bayan mutuwa cewar azabar kabari wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu haka na akwai azaba ta kabari ga wanda ya saba ma Allah akwai kuma ni'ima ta kabari ga wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka sanya kabarin mu ni'ima ne har zuwa ranar alkiyama har zuwa cikin aljanna duk yana shiga karkashin imani da ranar alkiyama imani da sirati imani da misani ma'auni da za a ɗora ayyuka na mutum salatin annabi da istighfari da hailala da karatun qur'ani da suwa majalisi da mutum ya yi duk an rubuta su a shari'a da yawon ta zubar da shaye-shaye da rashin mutunci da mutum ya yi duk an rubuta su to ranar alkiyama da sai a ɗora mutum a ɗora ayyukan ɗaya kenan sannan littattafan da aka rubuta ayyukan su ma a ɗora su akan ma'auni biyu kenan sannan shi karan kanshi mutum ɗin a ɗauko shi a ɗora akan ma'aunin wannan ta'ul fala nafsa وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وتؤمن بالقدر كما كإيمان الدك أبن الله تعالى قدر خيره وشره نا الخير يكون شر kenan kaddara ta shafi alkhairi ta shafi shari kun lura me yasa idan mutum jiya 'yan fashi suka tare shi yau kuma ya faɗo daga sama gobe kuma ɗan shi ya kare a ce wane ƙaddara ta haushi amma kuma jiya idan ya samu riban miliyan biyu yau ya samu ta miliyan bakwai nawa kenan tara gobe ya samu ta miliyan goma nawa me yasa ba za a ce ƙaddara ta haushi ba imana eh wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri in alkhairi ya samu mutum ƙaddara ne don abinda zai nuna ma kaddara ne ba iya kasuwancinsa ba ne don idan iya kasuwancin shi ne yana da masu gida da sun kware a kasuwanci alkhairi kaddara ne sharri kaddara ne ina fatan kun fahimci wannan da ke ko amma galibin mutane sukan mai da sharri zuwa ga kaddara amma alkhairi ko mutum sai ga dabarar shi ce ko biyayyarsa ce ko wani abu na shi to ƙa'ida shine wa an tumina bil wa tumina bil qadari khairi wa sharri wata latifa da ya kamata mu fahimta na farko sai ce an tumina billah bai ce wa an tumina bi mala'ikatihi ba bai ce wa an tumina bi kutubi ba sai a na sai ce wa tumina bil qadari khairihi wa shar wanda ke nuna maka imani da kaddara babba ne jigo ne a cikin waɗannan shikashikan imani guda shida don waɗannan guda shidan su kuma ake kira da arkanul iman su ake kira da arkanul iman shika-shikai na imani guda shida imani da kaddara yana da matakaiya guda hudu wana yana da matakaiya guda hudu abubuwa guda hudu da ake so ka gane a duk lokacin da aka ce imani da kaddara abu na farko kasancewar al'ilmu ilmun lahi bi jami'il ka'inat cewar Allah ta'ala ya san ya gani ya kiyaye ya haɗa ko ina da ina abin da ya faru da wanda bai faru ba wanda ya kasance da wanda bai kasance ba wanda bai kasance ba da ma wanda ba zai kasance ba inda zai kasance ya zai kasance duk Allah ya san shi Allah ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance ya san abin da ya faru da wanda zai faru kuna jina da ke ko da ma wanda ba zai faru ba ma ya sani abin ma da ba zai faru ba Allah ya san shi subhanahu wa ta'ala inda zai faru abin ayaya zai faru da Allah ya sani kulura mu ba da misali Allah ta'ala ya ce walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum sai Allah ta'ala ya ce walau aradul khuruja inda sun yi niyyar fita fita ba inda sun yi niyyar fita la a'addu lahu qudda ai da sun yi shiri da sun yi shirin fa duk wanda zai yi tafiya ai shiri yake walakin sai dai kariha Allahun bi'athahu Allah ya kyamaci ya iya zaburar da su wakil ya ce uqudu ma'al qa'idin ku zauna tare da masu zama haka Allah ya kaddara musu sun fita abin nan walau aradul khuruj la adu lahu bi asan wa qila law kharaju inda sun fita kun ga ba su fita ba eh to law kharaju inda sun fita sun tafi yakin nan na tabuka tare da ku me zai faru ma zadukum ba abin da za su muku illa khabala kun ga ba su fita ba to inda za su in sun fitan me zai faru shine ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitnata fi qism ma'una to Allah subhanahu wataala ya san komai dalla dalla filla filla ya san komai a jumlace ya san komai kuma a fayyace na farko kenan shine al-ilm na biyu al-kitaba Allah ta'ala ya rubuta komai komai ya rubuta shi lan yusibana qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ka ce ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana ashe Allah ya rubuta kullura ashe Allah ya rubuta na nawa kenan na biyu na uku mashi'a duk abin da ya same ka ko ya same ni ko ya same ki na alkhairi ko na sharri ya fa samu ne a bisa ganin dama Allah Allah ya ga dama hakan ya faru ne inda bai ga dama ba ba zai faru ba to me na ka zo kana kiran kai ya Allah ya ganka kuwa a'udhu billah ka ji mutum yana magana wai kamar ya zagi sama yana faɗa wasu kalmomi na kafirci wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai kuma alkhalqu Allah ya halitta Allah ya halitta komai wallahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicci komai waɗannan su ne a kaddara in ka san waɗannan ka huta duk abin da ka rasa dama Allah bai kaddara zai same ka ba sai Allah ta'ala ce kai la ta'asau alama fatan dan kar ku zo ku kullutu ku dinga bakin ciki akan abin da ya wuce muku wala tafrahu bima atakum kar kuma ku dinga alfahari da abin da kuka samu ko ko dabara ku ce ko hikima ku ce kaddarawa ce ta Allah subhanahu Ta'ala. abin da ake bukata ka kama hanya sai Allah ta'ala ya sauki maka waɗannan abubuwa guda shi da su ake kira marati abin nan arkanul iman su ake kira da arkanul iman mun yi arkanul islam guda nawa guda biyar mun yi arkanul iman guda shida in ka hada nawa kenan guda goma sha ɗaya sai ya ce kafin mu je ƙal yanzu kenan akwai bambanci tsakanin musulunci da imani domin da aka tambayi musulunci sai ce an tashara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala Wata tu'tiyaz zaka wata suma ramadan wata tahujjal bait da aka tambayi imani sai bai ta waɗancan ba sai ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadri wa sharri kun da kyau ko shi yasa da mutanen karkara suka ce amanna qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ashe imani daban musulunci daban imani daban musulunci daban musamman in sun haɗu lokaci guda an kun lura can ayyuka na zahiri aka faɗa sai da sallah aiki ne na zahiri ba da zakka kun lura da ke ko amma nan imani abubuwa ne na zuci aka ambata isa suke wani larabci su ce idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a mana idza ijtama'a idan musulunci da al'iman suka haɗu a aya ɗaya ko a hadisi ɗaya to musulunci yana ɗaukan ayyuka ne na zahiri waɗancan rukunan musulunci guda biyar shi kuma imani sai ya ɗauki ayyuka na ba'ini su ne waɗannan shika-shikai guda shida wannan isin haɗu a aya ɗaya kenan ko a hadisi ɗaya kulwar da ke ko amma in suka zo daban-daban to musulunci sai ya kunshi duka sha ɗaya imani ma sai ya kunshi duka sha ɗaya isa suke nufi idan in suka haɗu iftara sai su rabu a wurin ma'ana wa idza in suka zo daban-daban ijtama'a sai su kunshi ma'anonin gaba daya qal sai manzon Allah ya ce sai mai tambaya ya ce fa akhbirni an ihsan ka bani labarin menene al-ihsan qal sai ya ce an ta'budu Allah al-ihsan shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah Allah akbar sallah da azumi da duk ibada da kake da salata annabi da hailala da istighfari a ce kana yin shi ne kamar ga ka a gaban Allah ya za ka ji su da kake da ita za ta ƙaru ƙware kuwa to haka ake so ka kai makura a wurin ibada fa in lam takun tarahu duk da baka kasance kana ganin sa shi Allah din ba fa innahu yaraka shi yana ganin ka to haka ake so ka kai in za ka kasance in za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa to ko in za ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa za ka cire duk wani sofani da duk wani kutse na riya ko na ji za ka yi shi domin Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan mataki sai ya kira al-ihsan shi kuma al-ihsan rukunin shi guda ɗaya ne shine an ta'budu Allah ka annaka tara kun lura da ke ko yanzu mun samu maratibul din guda nawa guda uku maratibul din matakaiya na addini guda uku al-martabatul ula al-islam al-martabatul thaniya al-iman almartabatu salisa al-ihsan almartabatu ula matsayi na farko almusulunci yana da rukunai guda biyar mataki na biyu imani yana da rukunai guda shida mataki na uku ihsani yana da rukuni guda ɗaya in ka hada nau kenan sha biyu waɗannan abubuwa su ake bukata kullun a dinga jaddada wa mutane kullum a dinga jaddada wa mutane domin shine addinin gaba daya a hudubobi na juma'a ne ko a wa'azozi da ake yi na ranar laraba an za a rufe islamiyya ko muhadara aka gayyace fa ko yaya ko nasiha waɗannan abubuwan su ne musulunci ɗungurungun ya kamata a mai da hankali a kansu sosai da sosai al sai ya ce fa akhbirni an sa'a ka bar labarin menene yaushe alkiyama za ta tashi al sai ya ce mal mas'ul an hadi alam min sa'il ai wanda ake tambaya bai sani ba kamar yadda wanda kamar yadda mai tambayar bai sani shikenan wannan abu ya fi komai sauki in an tambaye ka abin da baka sani baka ce baka sani ba in dai za a tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkiyama da bai sani ba ya ce bai sani ba to kai ya za a tambaye ka ce baka sani ba kuna ce na da kyau ko dan da manzan Allah ya san alkiyama ai da ya faɗa yanzu ka ce manzan Allah ya san gaibu ko amma gashi an tambaye shi alkiyama bai kana san nufin kenan yanzu an tambaye shi ya ɓoye wani abu na manzanci bayan Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu kuma an zira ilayka min rabbik kuna jina da ke ko قل ya alamu قل لا يعلم من في السماوات والارض Allah A san اسمى بك da kasai bakwai ba wanda ya san gaibi in ba Allah subhanahu wataala ce bai sani ba mala'iku da aka tambaye su أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم Sadiqin, قالوا سبحانك لا ilma لنا إلا ما allamtana إنك أنت العليم الحكيم كاهوه على رمان سنسعي da annabi suleiman da ake cewa alaraman tsuntsaye da annabi suleiman ya neme shi a cikin tawaga bai gan shi ba wata faƙada ƙwaira faƙala mali la'ar huda huda am kana min al-ghaibin law azaban nahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la atiyani bi sultanin mubin فما كثر غير بعيد فقال احدت بما لم تهدي وجئتك من سبع بين بعيدين فقال احدت بما لم تهدي ناسا ابن ما كسني كاهو يجي تشي ماوا النبي سليمان لكن وانا هنا ده صوت ان غسكي مالمي يا ريكي جكا تلا ادري بسني فكل من اهل المناهي الاربعه يقول لا ادري فكن متبعه kowane ɗaya daga cikin gogaggun malaman mazhabobin nan hudu yana cewa la adabi fakun mutabi'a kai ma ka zama mai bi irin nasu in an tambaye ka baka sani baka ce la kar ka taba jin cewar wai in an tambaye ka baka sani ba zai rage maka daraja qal sai ya ce fa akhbirni an amaratiha ka bar labarin me alamomin alkiyama tunda ba a san yaushe za ta tashi ba to wanne alamomi za mu gani na mun gani mu san ta kusa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam an talida al'amatu rabbataha shine baiwa ta haifi uwar menene fassara baiwa ta haifi uwar gijiyarta sai wani malamai suke fassarori kamar haka fassara ta farko baiwa ta haifi ya ta yaya baiwa za ta haifi ya ne baiwa idan mai ita ya sadu da ita ta haihu to abinda ta haifa ɗa ne kuna ji da ke ko abin da ta haifa ɗa ne amma baiwa idan ta yi aure a wani gida ko ɗa ta aura ko bawa ta aura abin da ta haifa bawa ne amma idan baiwa mai ita ne ya sadu da ita sai ta haihu to abin da ta haifa ɗa ne kuna jina da kyau to kenan wannan yana alamta nan gaba musulunci zai haɓaka ya barin ƙasa ya shiga lungu-lungu da sako-sako ta da za a samu bayi da yawa sai zama na iyayensu waɗanda aka riboto matan da aka riboto bayi ne amma 'ya'yan da suka haifa tare da ubangidansu 'ya'ya ne kaga baiwa ta haifi ya ina fatan kuma yanci wani da ke ko ɗaya kenan fassara ta biyu shine nan gaba afanin lawa iyakun za a samu lokacin da iyaye za su zama kamar bayi ne ga 'ya'yansu maimakon ɗaya ya uba sai zama nan uba ne yake bin kaga wannan akwai alama ne na tashi alkiyama saba ma iyaye ke Allah ta'ala ya tsare mu baki alama ta farko alama ta biyu wa an tarar kuma kaga mutanen da suke huntaye ne su in an ce huntu shine fa mutumin da ba shi da takalmi alhufata jam'i ne na hafi hafi kaga alawa sun fa'il sai dai mu'tal al-akhir kullura kamar hafi qadi nahi ari mun ka lura jam'u otel akhir harafin karshe yana da illa to jam'in sa yana wazanin abin nan fu'alu abin nan nuhatu qudatu quratu sauransu shine wa antar al-hufata kaga mutanen da suke huntaye an ce huntu shine mai tafiya babu takalmi subhanallahi al-azim al mutanen da suke tsarara babu tufafi da zai suturce musu al'aura nau kenan biyu al'alata matalauta ne don wannan kadai alama ce ta talauci babu takalmi dan suturar da aka sama wata ka ganta in ta rufa can ba ta rufa can tsirara suke ri'a a sha za ga kiwon awaki suke ba su kai na kiwon rakuma ko kiwon shanu ba domin waɗannan kiwo ne na masu kuɗi ri'a a sha'i tun an ce a sha'i jami'i na sha ce ri'a jami ne na ra'i ri'a a sha suna masu kiwon dabobi ka gansu su waɗannan wanda gani za ka yi musu ya taɓawa nuna filboniyan suna rige-rige suna gogayya wurin yin dogayen gidaje kenan watan wata rana waɗanda kake ganin su talakawa ne talaka ne budis za ga ya goge ya zo yana yin maka makan gidaje Mhm. ya kuke ya maki a wannan lokacin eh? ko subhanallah duk alamomi ne na alkiyama ka duba ka an san su su ina hannu baka hannu ƙwarya ake amma cikin kankanin lokaci wani kaga cikin shekara hudu wani cikin shekara takwas wani cikin shekara biyu kaga ya tatawaluna fil bunyan suna manya manyan gidaje to mai hukuncin mun yi manya manyan gidaje dogayen gidaje alama ce daga cikin alamomin tashar kiya sun man talaka sannan sai wannan mai tambayar ya tashi ya wuce falabistu maliyan umar ya ce sai ne shuru na zauna tsawon lokaci sun ma ƙal sannan sai ma'aikin allah ya ce ya umar ya kai umar a tadari mani sa'il ko ka san waye ke tambayar na ka san mai tambayar nan yanzu mun samu tambayoyi nawa guda biyar tambaya akan musulunci daya tambaya akan imani biyu tambaya akan ihsani uku tambaya akan tashi alkiyama hudu tambaya akan alamomin tashi alkiyama biyar sun maƙal sun maƙalar ƙasar nan sai ya tafi bayan waɗannan tambayoyi biyar falabistu maliyan sai na tsaya tsawon lokaci buji umar ibn khattab sun maƙali sannan sai ma'aikin allah ya ce ya umar ya kai umar a ta dari mani Sa'in shin ko ka san waye ki tambayan nan ƙultu sai na ce in ji umar kenan allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa su kaɗai ne suka sani wana ji da ko allah da manzansa su kaɗai ne suka sani ana cewa allahu a'lam a abin da ya shafi shari'i akan abin da ya shafi shari'a ba abin da ya shafi kauni alƙadari ba misali idan an tambaye ka malam menene hukuncin abu kaza hukuncin abu kaza sai ka ce Allah wa rasuluhu a wana jina da ke ko amma da za a tambaye ka malam yau za a yi ruwan sama kuwa sai ka ce Allahu a'lam ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba ina fatan kun mahimci magana ta da ke ko idan an tambaye ka malam hauhawa farashin nan zai sauka kuwa nan da kwana uku sai ka ce allahu a'ala sai ka ce allahu don wannan amrun ne kadari amrun ne kadari sai ka ce allahu a'ala ba za ka ce allahu wa rasuluhu a'ala saboda ka abin da ya shafi alhukumu shari'i sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam abin da ya shafi alqadari sai ka ce Allahu a'lam qal sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibril to lalle wannan mai tambaya mala'ika jibril ne Allahu akbar sahabbai sun ganshi sahabbai sun ganshi atakum yazo wurinku yu'allimukum dinakum ya sanar da ku addinu Allah ashe kenan ana tambaya domin a ilmantar kulura ana tambaya domin a ilmantar tambaya ce ka sani in ka yi ta za a karu sai ka yi ta ko da ka sani domin za a karu akwai wanda ka san yana da nauyin tambaya shi yana jin nauyi ya yi tambaya kulura da kyau ko kuma abin yana damun shi sai ka yi tambaya malamin hukunci abu kaza watakila in kai ka faɗa ba zai yi tasiri ba watakila in kai ka faɗa ba zai yi tasiri ba sai ka tambaya malam ne mai hukuncin abu kaza sai ya ce gina dinakum ya sanar da ku addininku ashe waɗannan abubuwa da aka faɗa a hadisi su ne mai addini don an tambayi musulunci an tambayi imani an tambayi ihsan sai wannan shine addinin ɗungurugu to a nan akwai matsaloli matsala ta farko ashe mala'iku suna shiga halitta ta ɗan adam kuluran allah ta'ala ya faɗa mana dangane da na maryam ya ce fata matsala laha basharan sauriya wata matsalar habasharan sauriya to amma da mala'ika jibrilu ya yi shigar mutum gana na maryam wa ya ba mu labarin allah ne ya ba mu labarin mala'ika jibrilu ya bayyana gana na maryam a sifa ta mutum wana ce na da ko yanzu wa ya faɗa masu habai cewar wannan mala'ika jibrilu ne annabi sallallahu alaihi wasallam nawa kenan biyu kenan yanzu wani ba zai zo ya ce mana wannan da goga ya wuce a mala'ikar da ba in aka tambaye shi ya ce ai ai mala'ika ba ya bayyana ga nana maryam ba eh amma ba ya ba mu labari Allah ba ya bayyana ga sahabbai ba eh ba ya ba mu labari manzon Allah to shi yanzu shi waye shi da yake cewa wani yana ganin mala'iku ko ya san mala'ikun sama ko mala'ikun ƙasa ko tare da su yake cin abinci a uzbillah ko dai duk kasantar da zai faɗa yanzu Allah ne ya mu labarin abin da ya faɗa a'a ma'aikin Allah ne ya faɗa a'a to magana shi tana kwandon shara ba sai ka kira malam ka tambaye shi a waya ba ka ce malam ga wani ya bayyana yana cewa shi ya wani mutum ya zo ya ce mala'ika ne wannan bakan ma ka kira inda tana zuwa kusa da karatu tunda wannan manzan Allah ne ya ba da labari ya ce fa hu jibrilu a can Allah ta'ala ne ya ba da labari kun lura da ke ko to yanzu an taɓa ruwaito abubakar ya ce da wane da ya wuce mala'ika jibril ne ko an taɓa ruwaito umar ya ga wani ya faɗa masa ba su ce mala'ika jibril ne ya kamata mu gane wannan wannan kenan abu na gaba ya kamata in mutum zai karatu ya zaɓi malaman da zai karatu a gabansu ƙa'ida ita ce in dai a gari akwai ƙwararren malami nagartaccen malami to ƙa'ida ita ce a yi karatu a gaban shi ka lura da kyau da wannan mutumin ya zo sai ya tsallake abubakar ya tsallake umar ya tsallake usman ya wuce aliyu bin abi talibin ya wuce sa'idun wa sa'adun wa bin aufin wa talhatun wa amiru firin wa zubairu Mamadu ya wuce ga manzan allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wanda yake su ma malamai ne eh amma akwai na gaba da su ina fatan kuma yanci wani da ke ko akwai na gaba da su saboda haka sai kai ga na gaba da su to wannan ilimi ne mai zaman kanshi mataki da ake bi wurin zaɓar malami wurin zaɓar malami mataki ne a ilimi Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya wannan hadisi dogon hadisi Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya ya zama sanadi tsira a gare mu duniya da lahira subhanakallahu bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله